Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Juma'a biyar ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da bakwai da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da warhaka baba ya ko makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan shirin mu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kwamitin kula da harkar man fetur a Majalisar Dokokin Najeriya ya tattauna da masu ruwa da tsaki a harkar mai game da karancin mai da ake fuskanta a cikin ƙasar. Za ku kuma ji cewar hukumomi a jihar Taraba sun cafke wasu 'yan ƙasar Kamaru da suka shigo Najeriya ba tare da izini ba. haka kuma muna ɗauki da shirin kallabi na maryam dauda akwai kuma sharhin jaridun amurka da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gaba shan labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran Reshen kungiyar ISIS na yankin Sinai ya fitar da wani faifan bidiyo inda a ciki yake barazanar kai wa kungiyar Hamas farmaki. Kungiyar ta ISIS na zargin Hamas da laifin kai hare-hare akan masu ra'ayin yin jihadi, sannan kuma ta kasa ɗaukar karfan mataki akan ƙudurin Amurka na ɗaukar birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Haka kuma a cikin bidiyon mai tsawon minti 22 isis ta la'anci ƙoƙarin da ta ce hamas na yi na neman yin sulhu da ƙasashen yammacin turai abinda ya sa take kira a kan magoya bayanta da su kai hari a kan dukkanin 'yan hamas da ke zirin gaza amurka ta yi alkawarin taimaka ma masu zanga-zanga a iran tana mai yin tir da jami'an gwamnatin iran saboda irin matakin da suka ɗauka na murkushe zanga-zangar matakin da ya yi sanadin mutuwar mutane 21 da kuma kama mutane sama da dubu ɗaya. wani jami'in fadar shugaban amurka ta white house jiya alhamis ya ce amurka za ta zakulo irin bayanan da suke buƙatar ɗaukar mataki za kuma ta dubi yiwuwar ƙara ƙaƙaba takunkumi ga waɗanda ke ƙoƙarin danne zanga-zangar da aka fara a makon jiya sannan a majalisar ɗinkin duniya jakadiyar amurka niki hali ta buƙaci a yi wani zama na gaggawa yau juma'a game da wannan al'amarin to amma ƙasar rasha da wasu mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya suna sukar wannan kiran taro da amurka ta yi suna cewa wannan zanga-zangar al'amari ne na cikin gida da bai zama wata barazana ga zaman lafiyar duniya ba rundunar sojin najeriya jiya alhamis ta ce ta sake ceto ɗaya daga cikin 'yan matan cibok ɗin nan da 'yan boko haram suka sace kusan shekaru hudu da suka gabata rundunar sojin ta faɗi ta kafar twitter cewa sojojin da aka girke a garin fulka da ke arewa maso gabashin ƙasar sun ceto wata yarinya mai suna salomi pogu rundunar sojin ta ce an gano salomi fugu ne tare da wata yarinyar kuma da kuma wani yaro kuma dukkanin na hannun hukuma inda suke samun jinya ƙungiyar boko haram ta sace 'yan mata sama da 270 daga wata makarantar sakandare a chibok ran 14 ga watan afrilun eh, shekara 2014 wasu daga cikin 'yan matan sun samu tserewa da wuri to amma har yanzu akwai 219 da suka ci gaba da kasancewa a hannun kungiyar a kwana ta biyu a jere sakatariyar koko sakatari yada labaran fadar shugaban amurka ta white house ta fuskanci zafafan tambayoyi jiya alhamis daga manema labarai game da wani littafi wanda za a buga a makon gobe wanda ke nuna cewa a shekarar farko fadar ta kasance cikin rudu ƙarƙashin shugaba donald trump galibin amurkawa ba lallai ne su damu da wani littafi mai cike da ƙarya ba martanin sarah huckabee sanda kenan wadda ta bayyana littafin mai suna fire and fury wanda ta ce wani korarren ma'aikaci ne ke ƙoƙarin yadawa korarren ma'aikacin ko shine steve bannon wanda ya taba ya taka rawa a zango na ƙarshe na yakin neman zaben donald trump a shekara ta 2016 wanda kuma ya kasance babban mai bayar da shawara kan dabarun gudanarwa a farkon watanni bakwai na shugabancin trump marubucin littafin michael wolf ya ruwaito kalaman barin sosai a littafin mai shafuka 336 wani lauyan shugaba trump ya yi yunkurin dakatar da buga littafin jiya alhamis bisa zargin cewa littafin na kunshe da cin mutunci da kuma ƙazafi don haka ya buƙaci wof da mawallafin littafin da kar su buga to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yau juma'a za a yi fama da wani irin masifar sanyin da ba a taɓa yin irinsa ba wanda zai yadu a faɗin yankin tsakiyar yammacin amurka da kuma yankin gabar gabashin ƙasar. kwana guda kawai bayan da wata mummunar guguwa mai baza dusar kankara ta auku wadda ta jibga dusar kankara da iska mai tsanani da ambaliyar kankara a duk a yankin tekun atlantika ana sashen cewa yanayi mai cike da iska mai tsanani wato mai tsananin sanyi zai addabi wasu manyan biranen amurka 25 inda ake kyautata satan za a tafka sanyi kusan na ƙasa da 40 a ma'aunin celsius a yau jama'ar wanda hakan ba kawai yanayi ne mara daɗi ba mai haɗarin gaske ne wannan sanyin mai tsanani da amurka ke fama da shi a yanzu ya sa an rufe makarantu da ofisoshi an soke dubban tafiye-tafiyen jiragen sama kuma tuni masu ayyukan ceto ke faɗi tashin ceto wasu direbobin da suka makale akan hanyoyin mota dubban gidaje ma ba su da wutar lantarki zuwa yanzu an samu dai fama da mace-macen mutane akalla sha hudu da ke da nasaba da wannan yanayi na sanyi labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc Tumadalla. Kwamitin kula da harkar man fetur a Majalisar Dokokin Najeriya ya kwashe sa'o'i shida yana tattaunawa a bainar jama'a da jami'an gwamnati da masu ruwa da tsaki a harkar man fetur domin gano bakin zarin karancin mai da ake fuskanta a cikin kasar wakiliyarmu madina dauda na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ministan ƙasa a ma'aikatar man fetur ya yi bayani mai ɗaukan hankali inda ya nuna cewa ƙasar za ta daɗe tana fama da ƙarancin man fetur idan ba a yi maza an gyara matatun man ba. Bayan haka kuma a baiwa 'yan kasuwa daman gina sabbin matatun mai ko kasuwa za ta yi halinta. Batun shigo da tataccen man shine ke yawan jawo rikici domin a yanzu gwamnatin tarayya ce kaɗai ke shigo da man sannan ana zargin dillalai da ɓoye shi. Aminu Abdulkadir ne shugaban amintattu na ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa. Man da muke shigowa da shi tsakanin november da Disamba bu kawo ba, dalili kuwa wato ɗanyen mai ne kuɗi ta karu a kasuwan duniya. So da haka akwai rata tsakanin abin da muke shigowa da shi da da abin ta kasance yanzu. To sai ta kasance NNPC ta gaza a wannan wurin, to shi ne ta kawo wannan matsalan. ma'aikatar man fetur ta ce ta kama wasu gidajen mai na jabu guda biyar a birnin tarayya abuja sannan an yi awon gaba da motoci dubu hudu da da dari biyar ɗaya shaƙe da man fetur mai can labaru shine shugaban ma'aikatan man fetur a nan yana bayanin matakan da aka ɗauka akan kan waɗannan gidajen man shi shugaban kasa dama ya ba mu umarni cewa mai amfani da waɗannan dokokin da suke anti-economic sabotage wasu dokoki ne da aka shirya su dama duk wanda yake so ya kawo illa ga yanayin ƙasar wato game da tattalin arzikinta za a yi amfani da su ladabtar da su kuma mun yi ta amfani da su a misali duk gidajen man da muka samu suna da mai kuma ba su sayarwa mun buɗe su mun sa sun sayar wasu kuma waɗanda muka samu cewa mun sa su su rage kuɗi sun ƙi mun sake dawa mun same su suna sayarwa da tsada mun rabar da mannan kyauta ga jama'a Ɗaya daga cikin abubuwa da ake bincike shine batun cire tallafi ko a'a da gwamnati ta ce ta yi. Sanata Kabiru Garba Marafa ya yi ƙarin haske akan kuɗaɗen da ake ba manyan 'yan kasuwa. Yau yanzu abin da mun ka yi ya nuna ƙarara cewa gwamnatin nan ta muhammadu buhari tana gwargwado iyayenta a kan wannan ma'adanai na man fetur mun gwada yau a fili gabansu cewa an ba ku kuɗi ku shigo da mai an ba su dala biliyan uku da miliyan ɗari uku ba kyauta ake ba su ba amma ana ba su a farashi na gwamnati a sauwaƙe domin su kawo wannan kaya don 'yan najeriya su ƙaru wannan shine riban gwamnati a ciki ana sayar da ita waje a 360 su ana ba su 305 kamar yadda mun ka karɓo daga bankin ƙasa watan cbn 'yan najeriya suna shan lita miliyan 40 na man fetur kowace rana madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda. Hukumomi a jihar Taraba da ke arewacin nigeria wato arewa maso gabashin Najeriya kenan sun cafke wasu 'yan kasar Kamaru 36 wadda suka shigo nigeria ba tare da izini ba kuma suka kafa sansani a garin Ngoroji da ke yankin gembu Batun da yasa ake zargin ko 'yan warin kasar Kamaru ne wakilin ibrahim abdulaziz ya tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar asp davis misal wanda ya masa ƙarin haske kamar haka me a aka kama su eh, eh, mutane ne wanda aka dawo a wuri daya a tare sannan sun shigo wannan wuri ba tare da an sani ba ba su da takardun shigowa na farko kuma ba a tuntubi jami'an tsaro ko hukumomi kafin su shigo ba sannan na biyu mutane ne wanda ka gan matasa ne na karfi sosai abin nufi a nan shi ne eh, ana tsoro don in abu ne wanda ya shafi sila suna guduwan tashin hankali a inda suke to ana tsammani da za a gansu da mata da ko yara to amma Allah su matasa ne kawai to ga abin ya tada shakka zukatun mutane kuma an zama da tsoro ne dalilin da ya sa muna dai neman bayanai a wajen su musamman da dalilin shigowarsu da ya kawo sannan kuma daga ina suka zo. E wasu bayanan na sun kan cewa a 'yan yakin sun kudu ne na 'yan awaren kasar Kamaru. ne gaskiyar wannan batu? E, to kasan annan, shi ne dalilin da ya sa muna bincike ba za mu iya tabbatar komi ka a kan wannan bayanin ba tukuna kaga jiya ne suka shigo hannunmu wato a nan a helkwata dinmu na jalingo domin a gudanar da bincike to muna nan dai muna tattara bayanai wanda su ne bayan da muka samu za mu iya tabbatar da ko haka ko kuma ba haka ba wasu rahoton na cewa ai baya ga su akwai yan gudun hijira da suka ƙetare daga kamaru kuma daga bangaren nan da ke fafutukar ware. Eh, a matsayin mu na jami'an tsaro yan sanda wanda namu mu tabbatar da tsaro ba za mu iya adadin adadin waɗanda ko dalilin rikici suka gudu suka bar kemaru suka ci noma wannan mutane suna samuwa ta waɗannan mutane su ke kula da wannan gefe amma ko dai abin da muke tabbatar da cewa amma ganin da yanzu muke yi shine mutum talatin da tara ne a waɗanda sun da shakka a zuciyar mutane kuma ana tsoro cewa zaman tsaron zai iya kawo tabarbarewar tsaro shi yasa mun sare su muna musu tambayoyi to da a gaida wakilinmu ibrahim abdulaziz kafin dai mu ci gaba sai a shakata da wannan adalla da fatan an shakata da wannan wakar ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan washington kuma ga shirinmu na gaba ya salamu masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi barkamu kuma da shigowa wannan sabuwar shekarar ta 2018 Allah ya bamu lafiya ya sa kuma mu ga ta lafiya. shirin mu na yau ya samu bakuncin malama Hajara Usman, dattijiya da ta shahara wajen yin fina-finan Hausa. Da farko, malama Hajara ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Salamu alaikum. Hajara Usman dai haifafiyar yar jihar kuma ba ta yi rayuwa a cikin gwamban ba na yi rayuwa ne a wajen kudu din nan haka wajen lagos Allah sarki. can na rayu sannan kuma aure ya kawo ni kano hmm. nake zaune a kano duka dai da 'ya'yana duka a kano to wace sana'a ko ko wani aiki za a ce kike yi gaskiya ni sana'ar da nake yi yanzu iyakacin ta bata wuce ta harkar wasan hausa ba hmm. fina-finan Hausa kenan. Eh. Zai kai kamar shekara nawa kenan yanzu da kika fara wannan sana'a ta fina-finan Hausa? Eh, to akalla na da zaton zai kusan talatin dai haka. Shekara talatin. Eh. To idan na fahimce ki kin ce yanzu haka kina nan Kano tare da iyalinki da mai gidanki kuma kina wannan sana'a ta fina-finan Hausa. Mai gidanki kuma baya da mm. matsala da wannan sana'ar. eh to da na sana'a ne haka a lokacin ban yi aure ba na dai aure lokacin iya uban ya'yana da ya rasu kuma na zo dai na ci gaba dai a haka din kafin in samu mijin da na aura yanzu haka na yi aure bai daɗe da yin auren ba ma dan ban ba zai kai wata biyu ba Allah sarki Allah ya sa alheri Allah ba da zaman lafiya amin amin To tun bayan auren kin ci gaba da yin sana'a? Kin ƙara yin wani fim? Eh, ina yi, shi bai hana ni in yi aiki na ba ina yi. Da kyau. To yanzu wani kira zaki yi ga mazajenmu waɗanda wasu suke tauye matansu ko kuma suke hana su su yi wata sana'a ko kuma su je su yi aiki don su zama masu dogaro da kai ba ma dai dogaro da kai ba taimakawa iyali ne wannan. Eh to gaskiya mazan da suke hada matansu ina da zaton dai ba su fahimci yadda lamarin yake ba ne. inda hmm. ke ka gani idan kana tare da iyali nauyi ya yawa yanzu ba irin da ba ne zamani ya riga ya canja. To ni ina ganin dai kamata ya yi maza su dinga kokari suna barin matansu ko da ba su bar su suka fita akwai waɗanda ba su da ilimin da za su je ma'aikatu haka na gwamnati suke za su yi aiki Mm. To amma a gida sana'a ta gida ai ana samu ana taimakawa kuma tana rufe asiri. To yanzu kuma bari mu koma batun sana'a ki ta harkar fim. Kamar wani irin kalubale ne zaki ce kin fuskanta saboda shekara talatin ba wasa ba ne. Gaskiya ne. Eh to gaskiya dama duk abin da zaka yi duk sana'ar da zaka yi akwai wanda zaka samu da kalubale iri-iri mm. a kai. To amma ni yana da ɗan sauki kalubalen. ba don oh. komai ba saboda akwai yan uwana waɗanda suna harkar midiya sun san yadda hmm. lamarin yake ba na batanci ba ne ba wani abatun da su ma suna yin harkar suna ciki. Hmm. Da iyaye ka gani sun sani don haka ni ban samu matsala sosai akan wannan harkar ba. Allah sarki. To yanzu a wane irin matsaloli ne kuke fuskanta wanda idan zai yiwu za ku so hukumomi ko masu hannu da shuni ko ma gwamnati ta agaza muku? To ai babban matsalar mu kan baya wuce wannan farasi inda da ake yi masu yi mana satar fasaha. Da yawa za ka ga mutum ya zuba kuɗinsa ya yi sana'an nan. duk wanda zai kira yi aikin nan sai ya biya shi gaba ɗaya duk sai an biya komai a yi to sai ka ga wani lokaci sun gama zuba kuɗinsu sun yi aikin kafin kin ɗin ya fito ya shiga kasuwa masu farasi har sun riga sun samu suna turawa a waya naira ashirin naira hamsin an yi part one two three din nan haka za ka gani a naira tun sun loda abu kaga ai an riga an karya mutum wannan haka yake to kamar ta yaya kike gani za a iya agazawa ko kuma a magance wannan matsalar harkar dai tana da matsala fiye da yadda ake zato ka gani mm. yawanci muna da hukumomin da suke ta kokarin zuwa a kama yan farasi din a yi waye to amma akwai waɗanda za su je su kama waɗanda suke farasi din tsakaninsu da Allah. to kuma sai ka ga abin ya zo ya zama waɗansu kuma don suka je suka kama din ma mm. sai a ta da waɗanda suke fara su din su dan ba su wani abu shi kenan sai su haƙura su sake su babu doka mai ƙarfi wanda za a ce yau in aka kama mutum an ci tare sa fiye da yadda yake zato hatta jarin zama ya rauni mm. gobe ai ba sai sake neman ya ce bari ba to ba za a babu wannan to yanzu ya kike ganin mm. makoma fana-fanan hausa da irin waɗannan matsalolin gaskiya ana samun ɗan tangarɗa akan haka saboda yanzu waɗansu mutanen namu makin gani maimakon su kaset ɗin a ce an sa shi a kasuwa an sai da shi mm. an koma yanzu yawanci sai dai kuma a ɗanye abin da aka yi kawai a miƙa gidan talabijin su suke nunawa a ce ana siri ɗin abin nan ɗin kuma ba wani kuɗi suke samu yadda ya kamata ba. To yanzu eh, fina-finan ɗaiɗai ɗin da da ake yi yanzu an rage yin su kenan? kwarai da gaske yanzu an rage yin yawanci duk producers din sai kaga series suke yi sai akai gidan talabijin To jama'a ma sauraro a nan za mu da sa'aya a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da ci gaban wannan hirar. A madadin ita baƙuwar tamu Hajara Usman da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga sharhin jaridun nan ƙasar Amurka daga Nazir Ahmad Hausawa. Sharhin jaridun Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mummunan yanayin da ake wa lakabi da bomb cyclone. Ya jibgi dusar kankara mai yawa da aka dade ba a ga irinsa ba a Boston. Ya bar masu motoci a tsaye. Labarin ya ci gaba da cewa mummunar ruwan dusan kankanar wanda aka fi sani da bomb cyclone ya yi ruri a new england da iska mai tsananin karfi da ta yi kama da mummunar guguwa a jiya alhamis wanda ya jawo ruwan teku ya yi sama kusan mafi girma hakan ya jawo masu motoci suka makale a wasu bangarori na hanyoyin downtown boston mummunan yanayin da ya mamaye gabashin amurka a jiya alhamis ya tursasa a rufe makarantu kuma ya hana jiragen sama tashi gami da ka da turakun wayar lantarki da ya jawo dubban mutane suka rasa wuta a gidajensu sai kuma jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken gwamnatin Trump ta ɗauki matakin da zai iya kawo barazana ga halatta shan tabar wiwi. Labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin ta Trump ta sakarwa ma'aikatan shari'a na gwamnatin tarayya hannu a ranar Alhamis domin nuna kwanji ga dokokin wiwi waɗanda ke barazana kai tsaye ga halatta wiwi ɗin da ke ƙara yaɗuwa cikin jihohi shida. Jiha ta kwanan nan ita ce jihar California. a wani yunkuri na kwanan nan da ya sa kokonto a cikin fadadar kasuwancin masana'antun tabar wiwi a attorney general jeff sessions ya soke dokar zamanin obama wacce ta rage karfin ma'aikatan shari'a a wajen tuhuma kan laifuka da suka shafi wiwi a jihohin da aka halatta sayar da kwayar a wani rubutaccen jawabi mr sessions ya ce dokar ta zamanin obama ta yi wa dokokin ƙasa zagon ƙasa aikin ma'aikatar shari'a shine tabbatar da dokokin gwamnatin tarayya sai mu leƙa jaridar washington times da ta rawaito labari mai taken huckabee sanders ta ce ya kamata kamfanin kamfanin Breitbart ya fara tunanin korar Bannon. Labarin ya ci gaba da cewa sakatare yada labaran White House Sarah Huckabee Sanders ta faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis cewa ya kamata Breitbart su fara tunanin yanke mu'amala da Steve Bannon sakamakon tsokacin da ya yi wa marubuci Michael Wall. Tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawarar ya mamaye kafafen yada labarai a makon nan sakamakon kiran Trump Jr. wato ɗan shugaba Trump da cin amanar ƙasa yayin da yake ci gaba da tantamar amincin shafinsa na yanar gizo. Mrs. Huckabee Sanders ta ce baki ɗayan al'amarin ya kamata Breitbart su yi tunani sosai akan mu'amalar su da wannan mutum. Wani ɗan jarida ya yi tambayar shin ya kamata Breitbart su raba gari da Steve Bannon bayan tsokacin da ya yi a littafin? Mrs. Huckabee ta ce, ina da yakinin wani abu ne da ya kamata su duba. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kenan kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To madalla gaida Naziru Ahmed Hausawa yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Uh, da Allah kuma dama bayan za a yi na game da ta ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. A game da jawabin da yi na sabon shekara 2018 Eh, kuma eh, abin da ya sa da ke ba da wani shawara na ji a jawabin nasa ba wani matasa a harkokin matasa a cikin ajandarsa gani eh, da kuma ganin cewa matasan nan su suka yi ruwa da tsaki wajen zaɓarsa da jajircewa da toshe kuɗayensu a irin kuɗaɗen da aka raba musu suka ce a'a shi nan da bai raba musu kuɗi ba shi ake son ake ganin za a zaɓa ake ganin tunanin adalci da jin a wajen shi jawabin da yake lokaci guda ɗaya a ɓangaren da ke cewa mutanen najeriya ko ba su da haƙuri to cikin magana ni ban ga wannan bai kamata a ce ma shugaban kasa muhammadu buhari ya faɗi a wannan bakin sa ba saboda irin tsanani da wahalar rayuwar mutanen najeriya suke ciki kuma suka yi haƙuri suna tunanin adalci gare shi domin ba ta ƙara man fetur irin lokacin da ya ƙara ba kuma ba zanga-zanga ba irin kuncin rayuwar da aka shiga na tunanin makusantarsa ba sa gaya mishi gaskiyar magana ana cin kuncin rayuwa talaka bai da wani tausayi a game da masu hukuncin najeriya kalli irin wahalar eh, ilimi da ke a wajen talaka bangaren jaraba da zaka zana wa ko ne ko ko jam in ka zara wannan jarabawa ba ka da tabbacin ma za ka samu admission in kuma ka samu admission din ma kuɗin biyan admission din shi ba karamin jirani ba ne haka kuɗin dara jarabawa shi ba karamin jirani ba wani ya kamata ta sa talaka a duba halin da talaka ke ciki ko ta lafiya sunana muhammad awal doka daga zaria suna lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya boa hausa sakona ga ilahirin 'yan najeriya musulmi da kirista mata da maza muna yabo da jingina ga rundunar soja ta najeriya ta ƙasa da ta sama dangane da babban nasarar da sun ka samu na ceto daga cikin 'yan matan cibok na da bayan ga wanda sun ka samu na game da ƙaimin da suka nuna na watsin rundunar boko haram ya allah ka taimaki sojojin najeriya sama da ƙasa da ruwa to ma'adalla yanzu ko ga labarai a takaice To a takaice reshen kungiyar ISIS na yankin Sinai ya fitar da wani sabon faifan bidiyo inda a ciki yake barazanar kaiwa kungiyar Hamas farmaki kungiyar ta isis na zargin hamas da laifin kai hare-hare a kan masu ra'ayin yin jihadi sannan kuma ta kasa ɗaukar ƙarfin mataki a kan ƙudurin amurka na ɗaukar birnin Qudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Amurka ta yi alkawarin taimaka ma masu zanga-zanga a Iran tana mai yin tir da jami'an gwamnatin Iran. to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci kafin mu yi sallama muna taya alhaji baba tunde na ofishin jakadancin ghana da ke birnin new york da matansa hajiya kande murnan ɗaurin auren yar ramatu zakari da angunta mubarak bawa yahaya da yake kasar jamus wadda za a daura a ranar lahadi unguwar asabi a birnin kumasi allah ba da zaman lafiya a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da wanda ya shirya kuma ya bada umarni malam sidi da kuma injiniyanmu na wannan dare na wannan hantsi wato patrick deya baba ya kuma makeri ke sallama a huta lafiya